Jama'a sashen Hausa na murya Amurka ne yake muku marhaban lale daga nan Washington DC a kan mitoci 22 25 a niger a gidajen rediyo da dama da suka hada da amfani da fara'a da sarauniya da dalol da niyya a birnin Kwanni yayin da masu kwamfuta kuma kowace suke so suna aika mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. To jama'a barkan ku da wani Ali Mustapha Sokoto tare da Grace Alheri Abdu da kuma mai ba da umarni malama Tsion muke tarban ku a shirin na wannan lokaci na la'asari bari Grace ta share mana fage da kanin labarai. Haka yake sojojin kundin bala a babban birnin kasar Bangladesh sun kai sun afka sun kuma ceto mutane da dama yayin da aka yi garkuwa da su a wani gidan cin abinci sabon shugaban kungiyar taliban ya yi kira ga amurka da ta kawo ƙarshen mamaya da take yi a afghanistan kana 'yan ƙasa australia sun yi da fifi domin kada kuri'a yau asabar a zaben tarayyar da ake gani a hukumance ana neman jam'iyyu su gwamnati mai ci To a gaishe ki. To bayan kun gama shan labaran baki ɗayansu za mu leƙa jihar Neja mu ji abin da matan da suka rasa mazajen su suke cewa kan ganimar da matar shugaban Najeriya ta kai musu. Samun waɗannan kayan gaskiya mun gode kwarai da gaske. Mu ma widows mun samu mu daddafa ga sallah yanda 'ya'yanmu ba za su je wani gida kwaɗayi ba. sannan za mu ji abin da ake ciki a rikicin jam'iyyar adawa ta pdp a najeriya ciki har da kalaman hukumar zaben najeriya game da dargar da ta kaure ta gwamna jihar abia dole ne ta hukumar zaɓe ta nika ma shi Mr. Oga shaida akan shi ne aka zaba kuma a rantsar da shi. sannan idan an sace maka mota kwamishinan 'yan sandan sokoto ya ce watakila mota ka tana birnin shehu fa ina kira ga jama'a kowa ya aka ɗauki motarsa ko aka ɗauki motarsa da allah ya zo hedikwatar 'yan sanda a nan cid ya bincika ko da motar tana ciki da su gov ne da su ah, nisan almera da toyota hiace da kuma toyota corolla da dai sauransu mm, to bayan duka wannan yau shirin amsoshin tambayoyinku zai ba da ƙarin haske ne kan lalatar kadari da kwanaki goma na ƙarshe na watan nan na ramadan amma fa duka sai ba labarin duniya jama'a assalamu alaikum barkamu da warhaka ga cikakkun labaran mai karantawa grace alheri abdu sojojin kundin bala a babban birnin kasar bangladesh sun afka wani gidan cin abinci na 'yan gata inda mayakan isis suka yi garkuwa da akalla mutane 20 da suka hada da 'yan kasashen ketare rahotanni na nuni da cewa an ceto mutane da dama da rai yayin aikin ceton an ji ƙara fashewa yau asabar da safe bayan da sojojin kundin bala suka afka gidan cin abincin fiye da sa'o'i goma da yin garkuwa da mutanen waɗansu rahotanni na nuni da cewa an daina musayar wutar sai dai babu tabbacin ko an shawo kan lamarin an hana manema labarai kusanta wurin cin abincin inda aka girke motocin sulke da dama rundunar 'yan sandan ƙasa bangladesh ta ce an kashe jami'anta biyu kuma kimanin ishirin suka ji mummunan rauni kamfanin dillancin labaran amrak wanda ake alakantawa da mayakan isis ya ce an kashe sama da mutane 20 a harin hukumomi sun musanta rahoton kawo yanzu kuma ba a tabbatar da adadin mutanen da aka kashe ba hukumomi sun ce 'yan bindiga takwas zuwa tara suka shiga gidan cin abincin hole a sisan da ke yankin ayyukan diplomasiya a birnin daka da misalin karfe da minti 9:20 na yamma agogon kasar da farko dai 'yan sanda sun yi wa ɗakin cin abincin ƙawanya kafin suka yi musayar wuta da 'yan bindigar waɗanda suka tada nakiyoyi. sabon shugaban kungiyar taliban ya yi kira ga amurka ta kawo ƙarshen mamayar da ta yi wa afghanistan da cewa mayaka masu tsatsauran ra'ayin addinin islama sun lashe takobin ceto ƙasarsu daga abin da ya kira mamayar kafirai da kuma masu tada zaune tsaye mula habatullah akuzadka ne ya bayyana haka yau asabar a jawabinsa yayin da ake kusan zuwa ƙarshen kammala azumin watan ramadan Hibatullah ya ce ba za ku iya gurguntar da burinmu na jihadi ba ta wajen ƙara tsawon wa'adin zaman sojojinku a cikin ƙasarmu ko kuma ƙara yawan ayyukan da sojan ku ke yi a Afghanistan. Habitullah dai yana mai da martani ne a kan ƙudurin da shugaba Barack Obama ya yanke na ƙara yawan hare-haren Amurka wanda take kai wa Taliban da kuma tura sojojin Amurkan bakin daga idan ta kama da nufin taimakawa dakarun Afghanistan su murƙushe mayaka. habitullah ya ɗauki jagorancin ƙungiyar mayakan taliban ne 'yan kwanaki bayan da aka kashe tsohon madugun ƙungiyar mula Akhtar Mansur a cikin harin jirage da ba su amfani da matuƙi da Amurka ta kai ranar 21 ga watan Mayu a ƙasar ta Pakistan da ke makwabtaka da Afghanistan. A ƙarƙashin sabon wato sababbin shugabannin nata, ƙungiyar taliban ta ƙara zafafa kai hare-hare a bakin daga da kuma hare-haren ƙunar bakin wake kan jami'an gwamnatin shugaba a sharaf gani da amurka ke marawa baya da kan dakarun tsaro hari na baya-bayan nan shine harin da aka kai a kabul ranar laraba a waɗansu tagwayen hare-haren ƙunar bakin wake da aka kai kan wani ayarin 'yan sanda da ya kashe kimanin kurata da jami'an 'yan sanda 40 da dama kuma suka ji raunuka. 'Yan ƙasar Australia sun yi dafifi domin kada kuri'a yau Asabar a zaben tarayya inda za a yanke hukunci kan ko ƙananan jam'iyyu za su hambara gwamnati mai ci. Yayin da batun sauyin yanayi da 'yan cirani da kuma ilimi suka kasance mahimman batutuwa, mai yiwuwa ne batun tattalin arziki ya fi tasiri a wannan zaɓe. Shawarar da Birtaniya ta yanke na ficewa daga ƙungiyar tarayyar Turai ya haifar da fargaba a Australia. 'yan siyasa kuma suna yakin neman zaɓensu tare da mai da hankali kan batun tattalin arziki da kuma tsaro prime minister malcolm turnbull ya shaidawa masu kaɗa kuri'a cewa ƙasar tana buƙatar ɗorewa da jam'iyyarsa da gwamnatin haɗin gwiwa da ta jam'iyyarsa za su iya samarwa sai dai shugaban jam'iyyar hamayya na ta labour bill shorten ya ce firaministan shugaban Jeka na ka ne kawai wanda ba shi da ikon faɗa a ji kamar takwaransa na birtaniya da aka dabaibaye to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc jami'an 'yan sandan kasar zambia sun ce jami'an 'yan sandan za su gudanar da ayyukansu na kiyaye doka da oda ba tare da nuna wa magoya bayan jam'iyyar siyasa bambanci ba da ke tada hankali yayin yakin neman zaɓe a zaben da za a gudanar ranar goma sha ɗaya ga watan agusta ray hamonga kakakin 'yan sandan ne ya bayyana haka bayan da al'ummar ƙasar zambia ke yin korafi game da karuwar tashe-tashen hankali da ake zargin magoya bayan jam'iyya mai mulki patriotic front da kuma na babbar jam'iyyar hamayya united party for national development suke haddasawa ranar 29 ga watan maris shugabannin addini suka yi wata ganawa da jam'iyyun siyasa goma sha tara a lusaka da nufin shawo kan tashe-tashen hankali da ke da alaƙa da siyasa yayin da ake ƙara ƙaimi a yakin neman zaɓe da ya shafi zaɓen shugaban ƙasa da na 'yan majalisa da kuma na ƙananan hukumomi. sanarwar bayan taro da aka fitar na dauke da rattaba hannun dukkan jam'iyyun siyasan da suka yi alkawalin hana magoya bayan su ta da hankali to grace ce ta kamuku labaran duniya daga washington to yanzu sai rahotanni kuma za mu soma ne daga mina da kujar jihar neja a najeriya uwar gidan shugaban ƙasar najeriya hajiya aisha buhari ta kawo gudunmuwar kayan abinci ga jawara wanda mazansu suka mutu da kuma masu fama da naƙasa a jikinsu a jihar niger wannan taimako dai ya zo ne a daidai lokacin da da dama daga cikin 'yan najeriya ke fafutukar neman na abin kaiwa baka musamman a daidai wannan lokaci da ake dab da gudanar da bukukuwan ƙaramar sallah uwar gidan gwamnan jihar niger dr amina abubakar sani bello ita ce ta raba kayan abincin a madadin uwar gidan shugaban kasar najeriya ga abin da take cewa matan shugaban kasar muhajja aisha muhammadu buhari ita ce ta kawo mana wannan tallafin ma mata da gajiyayyu ta yi a wasu states kuma allah ya taimake mu niger state na cikin ɗaya daga cikin states da ta taimaka ma da wa'in kayan abinci saboda wannan watan azumin nan da muke ciki kuma muna fata Allah ya saka mata da alheri kamar menene aka raba ma wani an kawo mana da shinkafa da man gyada da gari da custard da tomato paste kuma kowanne akan katon dubu ɗaɗɗe aka kawo kuma wannan zai taimaka ma mutane da yawa su samu abinci da za su ci ranar sallah waɗanda suka amfana da wannan tallafi dai sun ce suna farin ciki kamar yadda waɗannan ke cewa rabiu abdullahi wanda yake ne ne sakataren kungiyar makafi na Niger ce gaba daya. da kuma wanda suke da hannu akan wannan taimako Allah taimake su duniya da alkiyama amin yanzu wani tasiri wannan taimakon yake a wurin ku a daidai wannan lokacin tasiri kwarai tun da zai raba mu da wahalar abincin sallah wanda yake ba mu da shi a gida sunana baturiya adamu ina kungiyar widow alhamdulillah Allah ya sa mata albarka wallahi mun gode alhamdulillah zai taimaka a yi hidiman sallah zai taimaka a yi hidiman sallah wallahi alhamdulillah mun gode zai taimaka sosai kuwa sunana Grace Hajaratu Zagi ni ce shugaban kungiyar widows organization international nigeria gaba daya ko azumin ma da lallabe aka yi azumi to samun waɗannan kayan gaskiya mun gode kwarai da gaske domin kun san in sallah ta yi duk gidan da aka yi dafe-dafe yara sukan zama masu murna so mu ma widows mun samu mu daddafa ga sallah yadda 'ya'yanmu ba za su je wani gida kwaɗayi ba a halin da ake ciki dai kungiyoyi da ɗaiɗaikun jama'a masu hali na ci gaba da taimakawa masu ƙaramin ƙarfi albarkacin wannan wata na Ramadan. Gidauniyar hasken musulunci da ke nan jihar Niger ta ba da taimakon kayan sallah da suka hada da tufafi da abinci ga wasu marayu guda 500 a jihar Niger. kamar yadda ɗaya daga cikin jagororin gidauniyar Malam Attahir Dukku ya tabbatar. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka, daga Mina a Najeriya. Allah da magani Allah da magani Allah da maganin ciwo gashi yanzu na samu Faran wata da rana su bai gushewa idan rana ta fito tafi bai rufewa mai zagada da aliyu ne yake ta cewa Maryama sai ki ɗau hakuri arziki baya samu To a gaida Mustapha Nasiru Batsari. To wai me ake ciki ne game da rikicin da ke addabar jam'iyyar adawa ta PDP a Najeriya? rudanin shugabancin da ke addabar babbar jam'iyyar adawar najeriya pdp ya sake sabon salo inda 'yan jam'iyyar ke nuna mu baya su wa imma ga sanata madu sharif ko shugaban rikon kwarya sanata amin makarfi hakanan ga zaben gwamnan jihar ido da zai ranar goma ga watan satumba bangarorin pdp biyu sun tsaye da 'yan takara bangaren sharif ya tsaye da mafiyo ido riya kemwen bangaren makarfi ya tsaye da fasto ize iyamu hukumar zaɓe ta ce ba za ta karɓi kowanne daga sassan biyu ba sai babbar kotun tarayya ta yanke hukuncin sahihin shugaban pdp ranar litinin 4 ga watan nan nick dazan shine mataimakin daraktan hulɗa da jama'a na hukumar to ya zama dole mu saurara mu ji menene hukuncin kotu bayan ta yanka hukunci shine mu za mu san wane ne za mu tabbatar ko kuma mu aiki da shi akan shine jagoran PDP. Saboda haka kawo yanzu dai a saurara zuwa ranar hudu ga watan idan Allah ya kai mu yayin da za a yanka wannan hukunci. Tsohon mai taimaka shugaba Jonathan kan siyasa Ahmed Gulag na ganin sanata Sharif ne halittaccen shugaban jam'iyyar. Gulag wanda ya jagoranci zaben fidda gwani na bangaren Madu Sharif a Ido ya ce matukar jam'iyyar ba za ta bi doka ba za ta ci gaba da dulmaya ne cikin rudani. Mutane waɗanda suka yi gwamna sau biyu suka yi sanata suka yi doka ma a ƙasa sun san cewa ga abin da kundi ya tara babu maganan kyateka haka a kundin tsarin mulkin mu a wannan level domin me ba za ka yi abun da ya saba ma dokan da aka shimfiɗa a kundin tsarin mulki ba muddin mun kaucewa ma wannan hanya to matsala za mu shiga dattawan pdp da suka hada da okusiledi nwodo na ganin koma dai yaya jam'iyyar za ta yi ya zama wajibi shugaban ta ya koma kudu don tsarin shugabancin karba karba da yanzu aka tura kujerar dan takarar shugaban kasa a 2019 bangaren arewa From the National Chairman Solomon La, Gamade, Audogbe. wadda wanda tsohon shugaban jam'iyyar ne, ya lissafa shugabannin jam'iyyar da suka fito daga arewa da biyu ne kadai suka fito daga kudu shi kansa da Vincent Ogbulafo. wani rikicin da ya auka pdp shine mika uce oga takardar shaidar gwamnan abia bayan kotu ta kori gwamna ekpezo da laifin mika takardun haraji na bogi a zaben fidda gwani ekpezo ya ce zai ɗaukaka ƙara har kotun koli da kora zargin da magoya bayan sa ke na cewa gwamnatin tarayya ke iza wutar rikicin hukumar zaɓe ta bakin nick dazan ta ce ta bi umarnin kotu ne abin da ya faru ita kotu ta ce nan da nan da hukuncin da ta bayar dole ne ta hukumar zaɓe ta mika ma shi Mr. Oga shaida akan shi ne aka zaɓa kuma a rantsar da shi. Za a jira ga yadda za ta kaya a yanzu tun da doka hukumar zaɓe Uche Oga ta mika wa shaida ba Ikfizu da ya ficewa daga gidan gwamnatin ba bayan amshe takardar shaidarsa ta cin zaɓe. Shin jami'an tsaro za su ci gaba da bawa Ikfizu kariya? Nasura da Mailika, Kamilar Amurka daga Abuja, Najeriya. A mutanen kai wani bako dari wani azalimi wani koshi shi wani ko ga wani can kamuri wani gashi cucu sai ka cire hankali a cikin hakan To a gaida Nasiru daga Abuja, idan Allah ya kai mu gobe a shirin muna wannan lokaci na karfe hudu din muna da rahoton musamman da ya kamata ku saurare shi. Rashin samun jiragen saman da ke jigilar fasinjoji kai tsaye daga kasar niger zuwa nigeria ko kuma daga nigeria zuwa niger ba tare da an ratsa zuwa wasu kasashen na daban ba na daga cikin abubuwan da ke cinyewa jama'ar waɗannan kasashe tuwo a ƙwarya musamman 'yan kasuwa a sakamakon tsaikon da hakan ke haifarwa harkokinsu na yau da kullum. Kwanan baya na hito da akara sai da muka yi akara lome bayan lome mun sabka muka je Abuja bayan Abuja nan muka zo nan yamai to kenan wannan kewaye-kewaye yana bata mu mutane da, da lokaci To a jira zuwan wannan rahoton gobe idan Allah ya kama mu na wannan lokaci na karfe hudu a ji kokarin da hukumomin kasashen biyu suke yi na samar da zarga zirga jiragen sama na mutanen su tsakanin nigeria da Niger. Yanzu bari mu je sakwatan shehu inda 'yan sanda suka cafke motocin sata da yawa kuma suka yi bayanin abin da yasa suke yawan kama 'yan shi'a. kwamishinan 'yan sandan jihar salisu abdullahi fage ya ce akasarin motocin da an sato su ne daga wasu jihohin najeriya daban-daban inda aka shigo da su sakkwato da zimmar ko a sayar da su ko kuma a tsallaka da su amma da akwai yanzu kamar guda goma sha ɗaya kenan wanda aka samu amma guda tara har yanzu ba a samu masu ba su ina kira ga jama'a kowa aka ɗauki motarsa ko aka ɗauki motarsa da allah ya zo hedikwatar 'yan sanda a nan cid ya bincika ko da motar tana ciki da su gov ne da su nisan almera da toyota hiace da kuma toyota corolla da dai sauransu to sai dai kwamishinan ya bayyana mamakin yadda daya daga cikin waɗanda aka kama da zargin satar motocin yana daga cikin waɗanda rundunar ta gurfanar da su a gaban kotu bisa zargin satar wani basarake a nan jihar sokoto a bara abin da ya kawo da shi ko kuma aka ga ya fito yanzu ya shiga wani laifin kuma to lalle wannan ba za mu yi sani ba sai dai kotu za su saboda mun san cewa mun kai shi kotu kuma duk da wani abin da ya kamata a bayar evidence mun bayar amma kuma ba za mu cewa ga abin da lalle kotu za ta yi ba rundunar 'yan sandan ta kuma sami nasarar cafke wani a galadima galadima dawa sokoto bisa zargin kisan wani lauya barista siraju abubakar shekaru hudu da suka gabata haka kuma an kama wani mutum da ake zargi da yanka 'yan caba yana kwace baburansu tare kuma da wasu 'yan shi'a hudu da aka kama a lokacin muzaharar kudus a jiya juma'a zagaye-zagayen gari a kungiyance gwamnati ta hana kuma lokacin da su wani zagaye ba su gaya mana ba ka dole ma muka fito muka tare su muka dai sa'a muka samu da koma to a cikin koma ne aka sami yara biyu a cikinsu da waɗansu eh, makamai kamar su ada da tutarsu da wasu karafuna dai da wasu sanduna wani duwan abubuwa makamai ne wanda za a yi amfani da su idan wuta ta wuta a dukkan mutane da ko a ji musu ciwo da muka bincike za mu kai su kotu to sai dai a wani taron manema labarai shugaban 'yan shi'a din a jihar sokoto malam kasimu umar rinin tawaye ya yi kira da a gaggauta sako mabiyansa sanannen abu ne tsarin kasa ya ba da 'yanci mutum ya hito ya nuna goyon bayansa ko rashin goyon bayansa ga wani al'amari wanda aka yi wanda ba a mishi daidai ba da makamantansu saboda haka magana cewa neman izini ko makamantansu ba ta taso ba sanannen abu ne cewa ana da dama a yi wannan da haka murtala faruk sanyin na muryar amurka a Sokoto, Najeriya. mai zafi ya sa baki ne na ɗai ya yi To a gaida Murtala jama'a kuna jin rahotanni da shirye-shiryen sashen wasu murya Amurka ne daga birnin Washington DC inda yanzu muke karfe 11 da minti 19 na safe fa ga Ibrahim Kalmasi Garba. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji amsar tambayoyin masu sauraron mu sama da talatin da suka hada da Alhaji umar Foreba Gashuwa da isu hundila Faki da Naziru Abakar Gusau da Nafiza Balarabe da Muhammad Najib Suleiman da Yusuf Mega Mai Gombawa da dai sauransu masu tambayoyi kan goman ƙarshe da daren lalatar kadari da sallar kyamun laili da zakatar fidar wato zakar da kai da alfanunsu. za kuma a ji kashi na biyu na ansar tambayar abdullahi muhammad mai yama kan kogin nilu da ke masar to bari mu fara da amsar tambayoyi kan goman ƙarshe da abubuwa masu alaƙa ga shek tijjani balaƙa larawi daga kano da ansoshin Bismillahi rahmanir rahim wa sallallahu ala nabiyil karim wato fallar goman ƙarshe annabi sallallahu alaihi ya yi magana a kan a nemi daren lailatul qadari a goman ƙarshe wannan ita ce babbar falala wanda Allah tabaraka wa ta'ala yake wa mutane gafara yake ‘yanta su daga wuta yake biya musu bukata yake yafe musu dare ne guda goma akwai irinsa takwaransa daren goma ga watan zulhajji wato waɗannan goma guda biyu suna da girma a wurin Allah Ta Baraka wa ta'ala saboda lailatul qadr da Allah yake magana hairun min alfi shahar to tana cikin wannan goman ƙarshe ta fi ibadar wata dubu wannan shine kwaɗayin da aka kwaɗaita wa mutane su yi ƙoƙari su yi ibada kuma in sun yi ibadar sun kuyi da kai kasu ce take Allah ya karba a'a su zama masu ladabi da biyayya ga Allah da umarnin annabi sallallahu alaihi wasallama yawa to shek mecece falalar sallar kiyamul laili to ita kiyamul laili sallah ce wadda annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da abdullahi bin salam ya zo madina ya ce farkon abin da ya fara ji daga annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ga jama'a sun kewaye wani bawan allah sai ya leƙa wurin sai ya ga annabi yana mutane jawabi ya ce farkon abin da ya fara ji a bakin annabi ya ku mutane ku ciyar da abinci saboda allah ku yi sallama ga 'yan uwanku sannan ku yi sallah da daddare lokacin da mutane suke bacci za ku sami yardar Allah abin da yasa ka ce ayi a takaice saboda ka yadda ce ta ubangiji na fila a biyu da mutum zai ta cikin dare ya yayi tafi duniya da abin da yake cikin ta na'am to shek a sai tambayar mai san a gaya masa muhimmancin zakar fidda kai na'am wane ne ta waje ba a kansa wa ya cancanta a baiwa sannan shin ko wa'in irin kayan gona ya kamata a yi amfani da su to alhamdulillah ita zakatul fitri ana yin ta ne annabi sallallahu alaihi sallama ya sanya ta hakika sadaka ce wadda ake so bawan Allah ya yi ta mai azumi har ma wanda aka haifa a yau wanda duk ike ka matarka mahaifanka ‘ya'yanka jikokinka suna hannunka za ka yi musu ita ana fitar da ita kafin a tafi sallar idi mahimmancinta ana so a wannan rana kowa ya je filin idi babu yunwa a cikinsa ba shi da bakin cikin abin da zai ci yana cikin murna da farin ciki kamar daidai yake da masu hali ana buƙatar a fidda ita kwana biyu kafin a yi sallar idi ko kwana ɗaya kafin a yi sallar idi ko kuma randa za a yi kafin a tafi filin idin idan an yi ta bayan an dawo sallar idi to ta zama sadaka ce kamar irin sadakoki da ake yi amma ba ta zama irin wannan zakatul fidir ba kuma annabi sallallahu alaihi sallama yana cewa ana ba da ita ne ga sa'i wato mudun nabi ana ba da alkama ana ko yaro karami ko babba ko ɗa ko bawa namiji ko mace mawadaci ko talaka to shi ba da ita wannan sadaka takan tsarkake azumi lokacin da mutum yake azumi akwai ɗan gurɓataccen maganganu da mutum yake haka wani lokacin na sakin baki bisa ga kuskure ko mantuwa to takan wanke ma kamar yadda zaka ɗauki burushi da mai ka matsa ka wanke bakinka haƙorinka duk ka huro bakinka ka ji ƙamshi to haka take tsarkake azumi idan mutum ya yi ta idan kuma ba a yi ta ba to gaskiyar magana ba daɗi ba da ita yakan kyautata wa muskinai. wannan shine abin da annabi faɗa tun da kace duka ai abin a takeice. Eh to inda irin amfanin gona ya kamata a yi da su a wannan zakkar? To alhamdulillah kaga a da can mutane suna yi da cikui wato nuna raƙumi wanda ya daskare aka yayyanka shi zama kamar cikui. To yanzu a dai takaice akwai shinkafa, akwai gero, akwai sha'ir, akwai har da biyu din nan da kake gani akwai ah, masara ga su dan duka waɗannan abubuwa a iya fitar musu da yi domin shine mafi yawan abincin da muke ci yanzu amma amma inda da hali da mutum ya bada masara ya zugare ya bada shinkafa in yana da hali a kyautata tsakani da ubangiji ba Allah yana son abu mai kyau dan shi kyakkyawa ne yanzu in ka ba mutum masara kan ya barza ta ya nika ta ya ɗebo mata kayan ce ba ne shinkafa tana da saukin dafawa fiye da masara amma abin da Allah ya hore mutum geron masara alkama sha'ir duk idan ya yi Allah wata Allah ya karba. Sai kuma kashi na biyu na ansar tambaya kan tarihin kogin Nilu idan mai tambayar Abdullahi Muhammad mai yamana saurare to ga masanin tarihin nan na Arewa House da ke garin Kaduna Dr. Salisu Bala da ci gaban ansarka. To shi kogin Nilu ya taba kasashe da dama musamman ma kasar kasashe kamar irin su Zaire kamar kasa irin su ethiopia ya taɓa ƙasar rwanda ya taɓa ƙasar tanzania ya taɓa ƙasar uganda ya taɓa ƙasar sudan ya taɓa ƙasar burundi sannan ya taɓa ƙasar misra mm. sannan shi wannan ainihin kogin nil ɗin ya faru ne sakamakon wasu manya-manyan ruwaye guda uku akwai abin da ake kira blue nile akwai abin da ake kira white nile akwai abin da ake kira atbara shi ma wani babban tafki ne wanda su uku dinnan su ne suka haɗu suka zama ainihin suka samar da ruwan da kogin nilu yake tunkaho da shi hmm. musamman idan ka dubi blue nile ya taso ne daga burundi ya shigo lake victoria sannan ya ƙare a kudancin sudan sannan idan aka ɗauki wato shi wannan blue nile ɗin kuma ruwan da ke kunshe daga ciki shi ya samar da ruwa kashi hamsin da uku na ruwan da ke cikin kogin nilu Hmm. sannan akwai white nile shi wannan shi kuma ya taso ne daga bangaren abin da ya shafi tuddan nan na ethiopia wanda yake kusa da wani ruwa da ake kira lake suka haɗu tare da ainihin blue nile din suka samar da ruwa sannan akwai atbara shi kuma shi ma daga wani babban tudu ne da ke bangaren kasar ethiopia hmm. da suka taso sai suka haɗu gaba ɗaya a wani wuri da ake kira arewacin bangaren kasar sudan na bangaren khartoum a nan ne suka haɗu gaba ɗaya a atbara sai suka samar da babban wannan tafki na ruwan da ake kira kogin nilu sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ci gaban ansar tambaya kan kogin nilu da wasu tambayoyin yanzu a madadin shek tijjani bala kalarawe da dr salisa bala na arewa house kaduna da wanda ya haɗa mana sautin mr caleb da injiniyan mu. ni naku ibrahim ka almasi garba ke cewa a kasance lafiya To a gaishe kamar Ibrahim mun bi ka bashi na mako mai zuwa idan Allah ya kama bari na sake mai da kurin Grace ta bamu labaranmu a takaice. kai hito bari mu faro da wannan labarin daga Sabiya da ke cewa 'yan sandan kasar sun ce wani mutum ya bude wuta da bindiga mai sarrafa kanta a wani dakin sai da shayi yau asabar dinnan ya kashe matarsa da waɗansu mutane hudu. Akalla mutane 22 kuma suka ji rauni inda bakwai daga cikinsu suke kwanci rai kwakwai mutu kwakwai bisa ga cewar daraktan wani asibiti da ke dabda inda aka kai wannan harin. 'yan sanda sun kama mutumin ɗan shekaru 30 da aka bayyana da harfan sunansa kawai zs nan da nan bayan wannan harbi suka kuma fara gudanar da bincike ministan harkokin cikin gida na sabiya na bosa stefanovic ya shaidawa tashar talabijin ta b92 cewa mutumin ya kashe matarsa ne da suka rabu da wata mace kafin ya fara harbin kan mai uwa da wabi a ɗakin cin abincin da bindiga da ya mallaka ya kuma ce ana gani kamar kishi ne kawai ya sa ya yi wannan kisa to bari mu ja muki barki a nan malama gilas mun gode da wannan kokari da kai yi mana to jama'a abin da ya sauka kenan a daidai wannan lokaci sai mun da muku da dare da shirin mu na mu tattauna da sauran shirye-shiryen mu a madadin duka ma'anar sashen hausa na amurka musamman ita grace da wadda ta bada umarni tsion da kuma injiniya ɗinmu justin ne ne ali mustapha sakuta a washington dc assalamu alaikum